بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na biyu ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1440 daidai Ga shi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato majalisin da aka yi wa da cewa masjidin sunna wanda ke titin sardauna a wannan birni namu na azare inda muka saba taruwa daidai wannan lokaci don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki a cikin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wato wallafan shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa kuma tare da ta'alikai da ƙarin jawabai da ma wasu takarijat da wani malami na suna a wannan ƙasa mai suna malam aliyu albami wato mutumin bama ne ta jihar borno amma malami ne a jami'atul anhar da take masa kenan yana zama a misira yau shi ma abin da ya yi a wannan littafi Allah malafuki ya saka masa da mafi alherin sakamako to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun namli ajiya mun aje karatu daidai kan ayata 58 haka ne ko don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 59 a sura muna roƙon Allah ta tabaraka wata'ala ya mana ɗauki bisa abin da za mu faɗa ya daidaita harcen mu bisa faɗin gaskiya ya sanya abin da za mu faɗa mu faɗe shi tsakaninmu da Allah to kafin mala ya karanta ayoyin da za mu tashi yau shi mai tafsiri ya mana shimfiɗa kamar haka ya ce wa ba da ardil ƙasasi wato bayan Allah ya bujiro mana da kisosi mun ji kisar tururuwa barako bana mun ji na bilkisu wa ma yantaju minha min annahu ta'ala indahu asrar da abin da yake wato ake samu nitaj shine sakamako wato da sakamakon da ake samu cikin wannan kisosi cewa duk wani sirri in aka ce abu asiri ne to Allah shi ya sani la yadliu alaiha illa manistarahu istarahu bil falahi wan najati Allah baya tsinkayar da wani akan abu da yake boyayye sai wanda Allah ya zaba yi masa baiwa ya mai gamdakatar da rabo da kuma ainihin tsira atba'a zalika bi zikri mashahidal kauni wato sai Allah ya bi wannan da ambaton mashahid na ainihin wato talikai wa agwarin nafsi da abubuwa da ke tare da rai na bil'adamu wa ilgaibi gaibi sa'a da yadda Allah ya naɗe ya ɓoye gaibu ya kuma ɓoye ilimi na alkiyama wa ahwalil kiyamati da tsarmakatai na alkiyama faƙala sai ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه، الله خير أما أم يشركون نعم أم ممن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون نعم سي الله ya fara da nuna godiya ga wadda ya cancanci a gode masa ya ce wa kulil hamdulillah wato Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce godiya ta tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah kuma ya tabbata bisa bayinsa wadda ya ainihin zaɓe su wato Allah ya ce wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce alhamdulillah alama an ama alaina bihi min al'ilmi wal hidaya wato godiya ga Allah nan da ya zama wajibi gare mu yi ga ni'imar da ya sa za mu gode masa bisa ni'imar da Allah ya yi mana ta ilimi da kuma shirya da ya mana litauhidihi ta'ala ya shirya da mu zuwa ga kadaita shi ko ba za mu yi shirka ba dai da sanin mu abin abinda muka yi na shirka ba mu sani ba Allah maɗaukaki ka yafe mana wa salamun ala ibadihi alladhi nasdafa wato amincin Allah ya tabbata ga bayinsa wadda ya zaba a iftarahum hum kullu mu'minina min as-sabiqin wal lahiqin wannan addu'ar ta shafi kowane mumini daga cikin muminan da suka gabata da ma masu zuwa a gaba su ne lahiƙina addu'an nan ta hau kansu wa salamun ala ibadihin lazi nasrafa amincin Allah ya tabbata bisa gabayinsa wanda ya zaɓe su su ne mumine masu imani sai ce Allahu khairu amma yi shirikun yalla ubangiji wato Allah shi ne mafi ba da alheri shi ya fi zama alheri liman ya abuduhu ga wanda yake bautansa amma yi shirikuna ko abinda shirke suke hadawa da shi ai biliyayi wa kurabita ai alkufaru bihi wato abinda kafirai suke shirka da shi suna hada bautarsa da Allah al'alihatu khairul li'abidiha ko wa'annan ababen bautan su suka fi alheri ga masu bautanta kaga in an kai za ka ba da amsa sai ka ce allah shi ne alheri duk wani abu da bauta da ba allah ba to shiriri ta ne da shiriri da ufa ɗalibu wal maɗalobe ai al'abidu wal ma'abu wanda duk ya bautata wani allah da wadda yadda a bautata mar shi ba ubangiji ba to sun yi rauni sai ce an man khalaqa samawati wal Arba. ko ko wanda ya halicci sammai guda bakwai da kasai su ma guda bakwai hmm? wa anzala lakum minas sama'i ma'a ya saukar muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika Allah ce da wannan ruwan sai Allah ya tsirar da lambuna su ne hada'i jamu hadika ne wa huwa al wato ita ce gona da aka shingace ta kaga kamar lambu ke to Allah shi ya yafi alkhairi da ya wannan halitta ya halicci sammai da ƙasa ya saukar da ruwa daga sama ya tsirar da tsirai wanda suka zan abinci gare mu da dabbobinmu za ta bahja gonakan masu kyau masu ƙayatarwa ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba zai yi ba fa gare ku ku tsirar da bishiyoyin da ke cikin lambuna dinnan li adami qudratikum alai dan ba ku da iko tsirar da tsirai na Allah ne a ilahun ma Allah har yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah wanda ba shi da karfi bai da iko, yin wayannan abubuwa bi taqiqil hamzataini ko a ilahu wa qurabi tashil thaniya wa ilkal al بينهما على الوجهين في مواضع السبعة حيث اجتماع الهمزتين دقون دوي الهمزة بيون سكاحو هو كرنتا كتبتد آ إله هو آ إله أو تكرا أكيد akwai wani abin bauta tare da Allah a anahu ala zalika wanda ya taimaki Allah bisa yin wannan ayyuka ai laysa ma'ahu ilahu babu wani abin bauta tare da Allah a idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd inda a ce cikin samman nan kowace sama da ubangijinta na daban to da ai sun yi fada kamar masu mulkin duniya na'am sai ce mi balhum ya ya'dilun a'a ba haka ba su dai mutane ne wayanda suke bauɗewa ga barin gaskiya wai yushrikuna billahi ghaira su hada kuma Allah da waninsa na'am amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون نعم أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم Allah maɗaukaki ya ce ga wata tambaya, an manja alal arba ka tambaye su ya Muhammad, wa ya sanya kasa ta zama tabbatacciya ba ta motsi, ba ta girgiza, a haukanta a yi tafiya mota ta hau jirgin ƙasa ya hau kowanne a yi matsaloli kai ɗan adam ka hau kayan haɗamarka duk ka ɗora a kan ƙasa to wa halici wannan ƙasar da kuke rayuwa a kanta allah ne don haka shi kaɗai za a bautatawa shi ne ce an manja alal arba ƙarara shin waye sanya ƙasa ne ta zan tabbatacciya ai mustaƙirra la tamidu ba ta ainihin wato motsi ta karkata wala ta ɓaribu bi aliha ba ta girgiza da mutanen da ke kanta Wa wafi mawubiyin akar ƙala ta'ala ko akwai lamba ta ɗaya in kana da irin wani ya ce allah maɗaukaki ya ce a wata aya allahu labi ja'ala kumul arba ƙarara allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ga ta nan tabbatacciya wasama'a bina'a ya sanya muku sama kaman gini wa sawwarakum fa ahsana warakun. Allah ya suranta ku kuma ya kyautata surar bil'adam adam Allah mar sura mai kyau kun mina min ɗayi ce kuma Allah ya arzuta ku daga ababai wayanda suke masu daɗi na halali zalikumullahu rabbukum wannan fashi ne Allah ubangijinku fatabarakallahu rabbul alami. Allah ubangijin talikai alherinsa yayi yawa Allah ka ba mu alheri waja'ala khilalaha hara. Allah sai ya sanya wasu koramai wato koguna a tsakanin ita ƙasa ɗin haifi ma bainaha tsakaninta waje alala hara wasiya kuma ya jajjefa mata duwatsu jibalan asbata bihal ard duwatsu da su ne Allah ya tabbatar da ƙasa waje alabain albaharai ne hajiza tsakanin teku biyu sai Allah ya sanya shamaki ruwan zartsi na ainihin kanwa da ruwan daɗi sai Allah ya sanya wani kan da garki a tsakaninsu ai bayan al'adibi wal milhi ko tsakanin ruwan daɗi da ruwan teku wanda yake mai ainihin gishiri a ciki la yaktalidu ahaduhuma bil akhar dayan su baya cuɗanya da daya dubi lamba ta biyu kama fi kaulihi ta'ala marajal bahrain yaltaqiyan Allah ya gauraye teku guda biyu sai su zo suna haduwa wannan ruwan yana bugan wannan wannan ma yana bugan wannan amma ba za su gauraya ba ko a Najeriya akwai in ka tafi Bangola ko to Allah ya yi haka bainahuma barzakhun la yabghiyan a tsakanin su akwai wata kandagarki daya baya shiga daya shine la yabghiyan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban da wace ni'imar ubangijinku ya ku bayin Allah kuke karyatawa Allah ban karyata kowace <clears throat> na'am haka ne ko a ilahun ma'alla duk da wannan aikin akwai abin bauta tare da Allah bal aktharuhum la ya'lamuna ba haka ba mafiya yawan mutane ba su da ilimi na tauhidi shi yasa suke wa Allah shirka amma yujibul mudarra shin wa yake amsa addu'ar wanda ya shiga takura ai al-makrubul ladhi massahu dhurr mai bakin ciki wadda curuta ta shafe shi tsananin talauci ko tsananin jinya ko wani abun bakin ciki in ya roƙi Allah wa yake amsa masa ai idza ya yakshifu su'a in ya roƙi Allah Allah sai yaye wannan mummunan abu an wa an gairihi ya ma yaye wa wani wadda bai shiga hali na kakanika ba irin nasa wa ji khulafa kulafa al'ar ya sanya ku kuka zan mamaya a ban ƙasa haka ne ko al bi ma'ana fi ai ya sanya ku mamaya a cikin ƙasa sashinku ya gaje sashi ai ya kullu kullu karnin alƙarnar labi ƙabla kowane ƙarni yana maiwa ƙarnin da yake gabaninsa fil ardi a ilahun Allah. duk da wannan tsarin rayuwa da Allah yi har yanzu akwai abin bauta tare da shi kalilan ma tazakkarun kaɗan ne kwarai kuke wa astuwa ai tatta iduna bil fauqaniya wa qura bi tataniya tazakkaruna ko yadhakkaru wa fi idgamu ta fi zali wa ma ba'idatun li taqlil li taqlil al qalil amman yahdikum fi dhulumati al barri wal bahr Allah yace shin wane ne yake shiryar da ku ila maqasidikum ya shiryar da ku zuwa ga abin da kuke biɗa. wanda kuke nufi cikin dukkai na ban da cikin duhu na teku bin nujumi lailan, Allah yana shirye da ku ne ta hanyar taurari da daddare wa bi alamatil ardi nahara da kuma alamomi da ke ban ƙasa da rana ta nan za a gani a gane hanya a tafi inda za a dubi lamba ta ɗaya qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya faɗa a wata aya ce wa alqa fil ardi rawasiya an tamida biku. Allah shi ya jefa duwatsu akan ƙasa saboda kar ta yi motsi da ku wa an haran wasu bula ya sanya koramu koguna da kuma hanyoyi la'allakum ta tatadun saboda ku samu yadda za ku bi ku yi tafiyar wa alamat sai Allah ya sanya wasu alamomi wa bin najmi hum yatadun da tauraru kuma cikin dare mutane kan gane nan gabas ne nan yamma ne nan kudu ne nan arewa kamar yadda matuƙa jirgin ruwa da taurari suke amfani da daddare a faman ya kuluku kamar la ya kuluku yanzu wadda yake halitta ya yi kama da wadda baya halitta babu faufau afala ta zakaru yanzu ba za ku yi tunani ba wa in ta'uddu ni'imatan lahi la tusuha in kuka ce ma za ku kididdige ni'imomin Allah ba ku iya kiyayewa inna allaha lagafurur rahim lalle Allah wallahi mai gafara ne kuma mai ainihin yin rahama ne Allah ka gafarta mana na'am sai ya ce mai wa man yursilu riyaha baina bushran baina yaday rahmati wa yake aiko iska su zan masu albishir da ruwan sama a gabanin ruwan yazo shine baina yaday rahmati domin ruwa rahama ne wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati ai quddamal madani. gabanin ruwan sai iska ta zo sai ka ji wata iska mai sanyi can kuma sai ka ji an fara cida sai ka ga walƙiya sai ruwa ya zuba wa yake wannan aikin allah ɗai shi yake yi daga shi kaɗai ya kamata a bautatawa a ilahun ma'allah har yanzu akwai abin bauta tare da allah ta'ala allahu amma yi shirikun allah ya ɗaukaka gabarin abin da suke haɗa shi da shi amma yabda'ul khalqa shin wane ne yake faran halitta fil arham cikin ainihin mahaifa min nudifa tun daga dugon mani ya koma saran jini ya koma tsoka haka ake ta yi har mutum ya fito halitta sun mayu duhu, sannan kuma Allah ya sake dawowa da shi ba da mauti bayan ya mutu Allah zai tayar da shi dubi lamba ta biyu اكتسر هنا وفي موضع آخر قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حقيقة من هلتي متو دغ عينه سنسن واتو تبو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين kun ga wannan tsantsan tabon nan shine halittar mahaifinmu annabi adam alaihi salam thumma ja'alnahu nudifatan sai muka sanya mutum kuma ta hanyar dugon mani fi kararin makin a cikin wata matabbata wanda take mai kiyayewa ita ce mahaifar uwa nan uba yake jefa mani sai Allah ya zaunar da shi kwana arba'in yana mani ya sake kwana arba'in dugon jini ya sake kwana arba'in dunkulalliyar tsoka wadda za ka iya taunita ita ce mudga arba'in sau uku nawa wata nawa wata hudu to daga nan za a busa wa bil adamu rai ke sa malamai suka ce duk wanda ya zub da cikin da ya fi wata hudu ya yi kisan kai idan bai kai wata hudu ba ya yi lai Allah ka ganar da mu sun makalakanar nufata alaka kun gani ko Allah ce sai muka halicci wannan dugon manin ya koma saran jini muka halicci wannan مكهلتي jini ya koma tsoka تسوكا فخلقنا المبغة عظاما cikin wannan tsoka sai Allah ya halicci kashi fakasaunal izama lahama shi ma wannan kashin sai Allah ya masa riga da nama kaji halittar ka thumma sha'ana hukalkan akar sai muka tayar da mutum gashi nan wata halitta daban da faɗi dugon ne alam nakhluqukum min ma'in ma'in ba ku muka halitta ba ne daga wani ruwa wanda yake walakantacce yana fita a jikinka kana jin daɗi amma kana so ya taba ka ma'in ma'in in ga sarki daga nan yake gwamna daga nan yake malam daga nan yake alhaji daga nan yake da wani girman kai za ka sai ya ce mi فتبارك الله أحسن الخالقين الله أحسن الخالقين الله شيني ما في كاوم ما سهلت تبارك الهير سيأيوا ثم إنكم بعد ذلك لميتون فبان هلتاكم كما والله ذاكم متو aka sanar da mutuwar wani bawan Allah ba babbar تقوى to kowa sai na'am ya kare ayar da ya kawo thumma innakum yawmal qiyamati ne kuwa yayi oke lambar ayan ne haka ne sannan a ranar alkiyama kuma Allah zai sake tayar da ku suratul mu'minuna aya ta sha zuwa ta goma to mu ina ne yawwa thumma mai thumma yu'iduhu ko ba'da al wa illam ta'rifu bil i'adati idan ba ku san yadda Allah zai dawo da ku ba liqiyamil barahini alaiha saboda ga hujjoji ne akan haka ai la mubdi'a wa la mu'ida ghayra Allah ta'ala ba wanda ya sai faru halitta bayan ta yi zamaninta ta mutu ya dawo da ita in banda Allah ba mu yi haka yanzu bature in yi mota ta kare ta mutu zai iya maido da ita ba zai iya ba to allah in yi ka kai ga kalange-lange da jini da doka da farce da gashi da waye gashin ko ya yi burbura sai ya dawo kuma ya dawo yadda yake da a tayar da kai da ka sai allah maɗaukaki ya ce bayan haka zai dawo da ku wa man yarzuqukum minas sama'i wa yake arzuta ku da ruwa daga sama wal ard wa yake arzuta ku daga ƙasa bin nabati ya fitar da tsirai karka ce wai kayi jogar abin ne ne agric science ka iya shifting cultivation ko wani ka. duk ba haka ne a ilahun ba Allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah ai la yaf'alu shay'an mimma dhukira illa Allah ba mai aikata ba mai aikata wani abu da aka ambata sai Allah wala ilaha ma'ahu kuma ba abun bauta tare da shi sai Allah ya ce wa annabi kul ya muhammad hatu burhanakum ku zo da hujjojinku in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya anna ma'allahi ilahan fa'ala shay'an mimma dhukira in kuna da wani abun bauta tare da Allah wanda shi yayi irin wani abu daga cikin ababen nan da aka ambata akwai babu wa ta kadiri an tsaluka ya muhammad anisa yana daga cikin abun da za a iya kaddarawa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa yaushe alkiyama za ta tashi au ha ko su tambayi annabi wata tambayar da ba ta sa'a ba mimma huwa sirrun min asrarillah wanda shi wannan tambayar tasu sirri ne daga sirri na Allah walam yudlika alaihi Allah bai tsinka da kai ba kai sai ya ce mu. Kulla ya lamu man fi sama wati wasu arzi na wai ba illamu ma wa ma ya shi na ba balidda maka ilmuhun fil akhirah fi shakkin min ha منها عموم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين كجاء من الله ملك كيتي قل كفدا موسى يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله duk wanda تكين سما مزوا سما ما mana wanda yake sama akwai mala'iku aiko da wanda yake ƙasa akwai aljan akwai bil'adamu babu wanda ya san gaibu sai Allah ne abin da aya take nufi sanin gaibu sai Allah sai Allah ya ce wa manzon saƙon ka faɗa musu ya Muhammad la ya alamu man fi samawati wal ard duk wanda yake cikin sama da wanda yake kasa minal mala'ikati na mala'iku wan nasi da mutane ba wanda ya san gaibu ai ma ga ba anhu abin da ya faku gabarinsu wa min jumlatihi waqtu qiyamis sa'a yana daga cikin jimlar gaibu lokacin da alkiyama za ta daya mu duba ba ta daya ƙala allah ta'ala allah ya ce wa inda hu mafatihul gaibi wato yan makulli na gaibu yana wajen allah ba mai yan makulli da zai buɗe ya ga gaibu sai allah karka yi wa mutane karya ka ce wai likita ba ya san gaibu ko bakanike ya san gaibu in ya ji dirin babur ko mota ya san abin da ya ɓaci to a yau da gobe ne ko ba ka bane mu marasa ne amma gaibu dai ta hakika Allah ɗai ya santa shi ma likita in ya yi to watakila yana da wani instrument nasa da yake dubawa kamar a yi scanning ko abin da ya kama da haka sai Allah maɗaukaki ya ce duk wanda yake sama ko ƙasa ba wanda ya san gaibu sai shi a nan sai malam ya ƙara mana da wata aya da ke tabbatar da haka ya ce wa inda hu mafatihul gaibi yan makullin gaibu wa inda hu suna wajen Allah la alamu illa huwa ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake kan ƙasa da duk abin da yake cikin teku ka kalli teku da halittun da a cikinta duk Allah ya sani wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha kai ba ma bakin teku ba ba wani ganye da zai fado a jikin bishiya face Allah yana sane da shi ya gan shi ya kuma ji karar faduwarsa kai kana da irin wannan ilimin ta wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata wata kwaya a cikin duhu na ƙasa wala radabin wala yabisin ba wani abu da zai zan ɗanye ko ya bushe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin Allah bayyananne wannan aya ta 59 a cikin suratul an'am wa fil hadithi alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisi da Imam al-bukhari ya fitar hadisi mai lamba ta 992 an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya kare gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي مفاتيح الغيب خمس مكل غيب ko ‘yan makullai na gaibun nan guda biyar ne, la ya alamuwa illallah, ba wanda ya san su Allah. Mine ne ababen, la ya alamu arhami illallah, ba wanda ya san abin da mahaifa take tauyewa ciki ko ya ragu ko ya dadu sai Allah wani zai fito wata tara daidai ko to ai akwai bakwai ne shi gaggawa zai wata bakwai ya fito kayansa sai ma an sa a incubator likitan yara ko ta samu wata 'yar kwalba a sashi a ciki wai wannan ɗimin yayi kama da ɗimin mahaifar uwarsa to kaga abin da mahaifan nan take yi ba wanda ya sani sai ubangijin mahaifar ka sai ya ce wala ya alamu ma menene ma fi gadin illallah ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah ko akwai wanda ya san abin da zai yi gobe wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka dan maraya bai bari in ko ka sani yace mu ganka kana cewa gane yace to kai har ne don ba wanda ya san gobe sai Allah na wala ya lau mata ya atil madaru illallah ba wanda ya san hadirin da zai kawo ruwa sai Allah ko akwai wanda ya sani akan yi ruwa ba hadiri ko baka taba gani ba shine bahaushe ya ce ikon Allah shi ne ruwa sai a yi hadiri ga shi nan bakin kirin ga iska sai ya tafi kayansa ba ma ruwan ba kenan ikon Allah shine ruwa da haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yace wala ya'lamu mata ya'til madaru illa Allah ba wanda ya san gajimare ko hadirin da zai zama ruwa sai Allah wala tadri nafsun bi ayi ardin tamutu illa Allah ba wani rai da ya san a wace ƙasa ma zai mutu sai Allah wani sai ya tafi jamus san magani sai a mai so gawarsa akwatu da da musulmi ma abin ne ka ce ba son jale goma da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in aka tabbatar da mutum musulmi ya mutu ai gaggawar binne shi idan mutumin kirki ne kun kai shi wajen alheri in ko ba na kirki ba to ku kun bar sharri a ko ubanka ne ko babbanka ne in ba na kwarai ba ne to ka bar sharri a kanka kuma duhu yana dukan duhu kasan yanzu an zo wani zamani sai abin da aka tsara wa mutane mutum ya mutu a ƙasa da musulmai to abin da shi a can mana eh? ko ya kai na aliyu da abin ɗalibin daraja a karbala ba aka binne shi inda ka mutu inda musulmi abin ne ka abu amma sallah allah ya ma gafara an gama amma a ce sai bayan kwana uku za a kawo gaya a farke ka a ɗebe kayan cikinka da ban ta'addanci ne wannan annabi ya ce ko farcen mamaci kar a yanki gashin zakar a yanka gawa ko kabarta ta takon uku to ta kumbura ta fashe maka yasa suke farkawa su ɗebe kayan ciki su maka maka kankara su kawo refrigerator su je maka a ciki da wannan nan mai nada kiyaye to ran da ta san idda za ta je ta mutu wala ya alamu mata ta taqumu sa'atu illa Allah ba wanda ya san ran da alkiyama za ta tsayu sai Allah ko akwai wanda ya sani sai Allah sai alamu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama mala'ika jibrilu ya tambaye shi annabin ya ba shi ansa akan alamomin وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم Allah madaukaki ya sake gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ce ba zan iya mallaka wa kaina wani alheri ko amfani ba kuma ba zan iya tunkuɗe wa kaina wata cuta ba sai abin da Allah ya so mashi'a ta Allah ita ce mashi'a zartacciya walau kuntu a'lamul ba, Allah ya ce wa annabi kace inda ni Muhammadu na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita wa kaina kuɗi da dukiya wa ma masaniya su'u da wani mummunan talauci ko rashin lafiya da bai same ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun qaumin yu'minun ni ko ba komai bane sai mai albishir ina albishir ga duk wanda ya da'a ga Allah zai shiga aljanna ina gargadi ga duk wanda ya saba wa Allah akwai wuta amma wannan gargaɗi nasa yana yin sa ne ga mutane masu imani kunga wannan duk yana nuna mana sanin gaibu na Allah ne hatta annai Muhammadu bai san gaibu ba to don me za je gun wani boka an ma sata an ɗebe ma dukiya sai ya ce yi barawon a gida yake wa za ka ba da ba ka tunani matarka da ɗanka boka ba can ma kuma sai ya karbi kudinka in ba kai sa ba wace sai an kawo bakin taure ko an kawo bingi-bingin kaza kaza da bahaushe ya ce bingi-bingi kaza tsafi ya ce a kawo bingi-bingi guda sha bakwai yawancin ya ta ne ya ci kudinka can barawo ya ci naka asara kan asara allah kiyaye ta ka kunga waɗannan ababai babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki ya gaya wa annabi Nuhu alaihi salam wato shi annabi Nuhu alaihi salam yace fi qawlihi ta'ala wala aqulu lakum indi kaza'inullah annabi Nuhu yace bana ce muku taskokin arziki na Allah suna warena wala a'lamul ghaiba kaji annabi Nuhu ba yace ni ho ban san gaibu ba wala aqulu inni malak ba ce muku ni wani mala'iki ba ne wala na ladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira kuma ba zan ce wa talakawan da idan ku yake walakanta su kuna musu kallon walakantattu ba zan ce Allah ba zai iya kawo alheri ya sa a hannunsu ba yau nawa talaka yake zama shugaban kasa wani ma ba san uwarsa ba zai zama shugaban ba kana magana wai kai aikan ne asali sai ɗan gangan ya zo ya mulke ka ba yadda za ka balle a constitution da aka ya ce ba zan gaya wa wadda idan kuke walakantarwa cewa Allah ba zai ba su alheri ba Allahu alam ma fi anfusikum fi anfusihim wato Allah shine mafi sani dangane da abin da yake cikin rayinsu inni idan lamina zalimin in har na faɗi wannan magana lalle na zan daga cikin azzalimai wa qaulullahi ta'ala Faɗin Allah madaukaki da yace qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun a wannan sura ta naml ko ta 65 kace babu wanda ya san wanda da yake cikin samai da ƙasa bai san gaibu ba sai Allah ne ya sani kuma ba wanda ke sama da ƙasa ba san ma lokacin da Allah maɗaukaki zai tayar da su ba in sun mutu wannan duk suna gwada mana sanin gaibu na waye na Allah ne wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ala lamuna mata ya ta'allaqu bi masiri ba san abin da yake da alaka ga makomansu ba kaifa yu'a Ya lamuna gaiban laysa lahum bihi ta'alluqun bi shay to ta za san gaibun da bai da alaka da komi walaysa lahum dalilun alai ba su da abin da yake musu nuni a kansa sai Allah ce bal daraka ilmuhum fil akhirah a'a ba haka ba ko dai ka riski ainihin wato ilimin su ne ga lahira ma'ana abin da yake ne yace ijtulibatil hamzatul wasl fatadaraka sara idrakan bitashdidid dali wa ala akrama ai balaga wala hika wai iliminka balidaraka ilmuhum fil akhirah wai iliminsu har ya kai suna sanin abin da yake lahira auta ta ba wata la haka ko abin da yake biyon juna ko ya riski juna falidaraka ilmuhum fil akhirah fa yasaluna an waqti maji'iha ballantana ma su tambaya dangane da wai yaushe sa'a ta alkiyama za ta zo ai wa ma wasala ilmuhum fi al akhirah ilmun su bai kai sanin al'amuna na lahira ba hatta yasalu an waqati maji'iha ballantana ma su yi tambaya dangane da lokacin zuwanta haka ne ko bal hum fi shakkin minha ba ma haka ba su suna shakka ne dangane da alkiyama suna ganin in sun mutu kawai shi kenan kowa ya mutu babu wata rana da za a tara halitta don a yi musu hisabi ai min wuku'iha suna ma shakka na aukuwarta balhun ha amun a asul sun makance dangane da ita wannan rana ta alkiyama ai jahiluna biha albattata sun jahilce ta da ɗai min ama alƙal. kaman a ce zuciya ta makance wa huwa ablaga mimma qablahu wal asalu amuyuna istaskalatin zammatu alaliya wato zamma ta yi nauyi akan ita ya yaɗin fanukilat ilal mimi sai aka cire ta aka mayar kan mimi ba da hafi kasaratiya bayan an shafe kasararta ai fahim la yadrikuna dilalatiha su ba sa riskar abin da take nuni likhtilali basairihim saboda a cikin idansu akwai wani aibu wa qala na kafaru Allah madaukake yace wayanda na kafirta suka ce fi inkaril ba'th suna inkarin tashi na alkiyama li'amahum anis mina saa saboda sun makance dangane da tashin alkiyama a idza kunna turaban wa aba'una a inna lamukhrajun idan mu da iyayenmu aka wato mun mutu an binne mu a kabari muka zama ƙasa yanzu za a iya fidda mu min al daga kaburka haza bayanun li jahlihim bil akhirah wannan bayani ne saboda sun jahilci lahira ba su santa ba wa ma fiha min al-ba'th wa ghairihi da abin da yake cikinta na tayarwa da ma waninsa dubi lamba ta biyu qala Allah ta'ala ya lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun kenan yahudanci ne ka kula da lahira domin su ne Allah ya ce sun san duk wani abu wanda yake zahiri na rayuwar duniya amma dangane da lahira surar kananu ne suratun rumi ayata bakwai na'am sai suka ce na wu'idna na hannu a ba'una min ƙablu tun gabanin zuwanka an mana wannan alkawarin cewa akwai lahira za mu je za a mana hisabi kowa zai ga abin da ya aikata an kuma yi wa ainihin iyayenmu irinsa in haɗa illa a saɗirul awwali suka ce wannan huba komi ba ne illa ta tsuniyoyi na mutane na farko ai jan usduratin bidammi ai masu ɗira minar kedibi abinda aka rubuta saɗararsa na ainihin wato ƙarya allah ka raba mu da ita ƙulsiru fil sai allah ce ka gaya musu mana su yi tafiya mana ƙasa su yawon duniya ko su tafi da tunani kai na na batun mujirmi ku duba ku ga yaya ƙarshen masu laifi ya kasance bi in him wayanda suka yi musun irin wannan wa hiya halakuhum bil azabi shi shine an halakar da su da azaba an tumɓuke su duba aya ta lamba ta uku qala ta'ala wa kam ahlakna min qaryatin badirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin a suratul qasas Allah madaukaki yace tilka ne ko wa kam ahlakna min qaryatin da yawa alqariyu muka halakar da su badirat ma'ishataha wanda ta yi girman kai a halin rayuwarta fatilka masakinu wa'ancan su ne wuraren zamansu lam tuskan min ba'di bayan sun wuce Allah ya halaka su ba wanda ya zauna a garin su illa qalila sai 'yan mutane kaɗan wa kunna nahnu alwarithin Allah ya ce mun kasance mu ne masu gaje ƙasa walam yaj'alu khala'ifa mithlakum ba sanya su su zama mamaya ba tamfar yadda ku sashin ku ke maye wa sashi wai za an an antum to idan ku kuka yi inkarin waɗannan dalilai na Allah tasiruna mustasilina mithlahu kuma za ku zan abin tumbikewa irinsu sun masalla ta'ala nabiya daga nan sai Allah ya rana shi annabinsa barahu ala inkarihim ya ba shi hakuri bisa karyata shi ko musu da suke masa fakala ya ce ina ga za zamu ɗaya ko in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan ayata 70 daidai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kafin a ga karanta takardu na tambayoyi da kuma sanarwowi akwai wani mai mota mai lamba kamar haka wato giya 141aa wato gyd 141aa idan ya ji ya je kusa da motarsa saboda ya batta a buɗe kuma sai aka ga wasu ko ɓata gari ne ba a sani ba sun buɗe motar to allah ya sa wasu sun dan suka musu magana suka ruga a guje amma dai an kai 'yan agaji suna tsaye a gurin motar mai wannan motar in ya ji sai ya je kusa da motar tasa domin ya caje ta sannan kuma masu zuwa da abin hawa kamar motoci da babura kowa ya rika zura kuma a rika bai wasu dan agaji haɗin kai dangane da wani aiki da suke yi wannan kenan wani ya rubuto takarda cewa wai da allah in wani abu ne yake faruwa gwanda a sanar da su domin ba sa jin sautin wannan karatun ta ɓarin yamma wajen mata to suna ta ƙoƙari da 'yan agaji wajen ganin masu wayarin din su ga cewa an gyara shi wannan sauti sannan akwai waɗanda suka rubuto malan takardu sun fara rubutowa musamman masu marayu sun fara takardu har sun fara ɗan yawa duk da cewa su kwamitin ba su yi bayani ba kan ko za a fara karɓar takardun kuma sai ka ga an rubuto yanzu wannan sunayen yara ne kawai da yawan shekarunsu ba wani adiresi ba sunan kowa ba lambar waya wannan ma ita ma babu wani kyakkyawan adresi da kuma waɗanda suka rubuto da dama saboda yanayin da ake ciki suna neman taimako wasu marasa lafiya da sauransu to shugabanni idan sun gani zuwa gobe inda wadda za a taimaka wato a sanar sai a sanar tambaya ta farko da za mu karanta ita kaɗai ne jama'a su yi haƙuri akwai irin waɗannan tambayoyi jiya ma na tsallake saboda yanayin tambayar akan azumi ne wanda marasa da kuma mata da suke saurara su saurara mala ya bada amsa shi kenan idan an amsa wannan tambaya ne akan mantuwa malam mutum ne yana azumi sai ya manta ya sha ruwa ya matsayin azuminsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku an wa al'ummarsa mantuwa ta abin da aka tilasta su a kai menene da da kuma kuskure daga wanda yake azumi ya manta ya sha ruwa malamai mafiya yawa sun tafi a kan cewa ya ci gaba da azuminsa azuminsa ya yi amma kar ya sha ruwa da gangan in ya sha ruwa da gangan kafara ta kama shi Allah ya kiyaye mu wannan ke to ya tambayar na wani bawan Allah ya rubuto takarda yana su a sanar masa a gidan rediyo malaman da suke tafsir musamman waɗanda suke ƙarƙashin ƙungiyar jama'atun zalatin bidiya wai kamata sunna a sanar masa da lokaci ya yi haƙuri sai gobe ko jibi in an kammala komai za a sanar masa sannan malam wani wato wasu sun rubuto takarda da dama don neman addu'a dangane da wasu matsaloli ko kuma wasu bukatunsu na alkhairi a albarkacin wannan wata na ramadan mai alfarma daga ciki wani ya ce a ja hankalin mutane akan su dage wajen yi wa ƙasa addu'a musamman akan harkar zaman lafiya sannan malam da sauran jama'ar mu ta jihar bauchi su yi addu'a a sabon gwamnan da aka zaɓa shi ma allah ba shi ikon tafiyar da mulki cikin adalci da sauran al'umma baki ɗaya ya ce addu'a fa tana da amfani sosai a cikin wannan watan don haka jama'a su dage kuma su ma shugabanni sai ana yi musu addu'a wannan kenan sai kawai waɗanda suka mutu da neman addu'o'i kowa Allah ya san bukatunsa da matsalarsa Allah biya wa kowa bukatu na alkhairi masu matsaloli Allah ya yi musu lalle haka ne kasar tana da bukatar addu'a kuma babu abin da ya fi karfin addu'a kuma musamman abin da ya shafi tsaro a wannan yanki namu na arewa akwai matsala mai tsananin gaske addu'ar mu tana fuskanta wajen yadda Allah maɗaukaki zai tsinkaya da wadda ragama ko akalar jan ƙasar ke hannunsu su amfani da damar da Allah maɗaukaki ya ba su domin kar abin ya zama wani iri muna da shugabanni shugaban tsaro namu komi namu amma kuma iya yankinmu ne fitina take sai hankali ya kasa yadda da abu amma dai addu'a tana maganin komi zaman lafiya kuma na kowa ne in babu lafiya to kowa ma bai da lafiya daka dole ne a yi addu'a idan abu ya fi ƙarfin ɗan adam yanzu muka karanta yi jibul mutsarra da ahu wa yakshifu su'a babu mai ainihin amsawa wanda ya takura akwai takura da ta kai mutumin da ake kashe shi a hana ka yawo za ka je ziyara sokoto yanzu aka ce ka tafi sokoto yaya akwai zulumi kwanan nan na je ni huntuwa ina isa garin kuma tarbiya na je a makoci zan ka ce min a nan ba kori shekaran jiya an shigo gari an harbi mutum goma da ba kori da huntuwa kusa ne haka to kaga yadda arewa ta zama kuma wannan ba za a dora wani laifi ba sai a mayarwa Allah shi Allah ya san wanda yake makirci in makirci ne mm. shi ma mun karanta jiya ko to Allah ya fi karfin mai yi kowaye shi Allah madaukaki ya ije mana wannan bala'i don bala'in ya fi karfin magana ko siyasa ko kabilanci ko wani abu a'a me yasa ake yi ko me yasa sai a arewa to mu yan arewan kuma ya kamata banda addu'a mu yi tunani ya za a yi mu kare kanmu Allah ka shiryar da mu Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa abaima maghfiratik wal ganimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wal fawza bil jannati wan najata min an-nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin